Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da kuma sittin sai kuma dubu da 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niya FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau talata goma sha tara ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Ni ne sarfi Hashin Gumel kuma ina tare da Ibrahim ka almasi Garba wanda zai ba mu kanan labarai. To Amurka na kira ga ƙasar Turkiyya ta kai zuciya nisa kuma kar ta saba ma ka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. an tabbatar cewa wani tsohon sojan ruwan amurka ne dan bindigar nan da ya bindige wasu 'yan sanda uku har lahira ranar lahadi a birnin baton rouge na jihar louisiana sannan dambarwa ta barke a babban taron tabbatar da dan takarar shugaban amurka karkashin jam'iyyar republican sa'o'i 'yan sa'o'i da fara taron kanin labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyan nan za ku ji cewa uwar gidan dan takarar shugabancin amurka donald trump ta yi jawabi a babban taron da ake a birnin Cleveland na jihar Ohio. Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me, to our young son Baron, and to our whole family. Haka kuma za ku ji wasu 'yan bindiga sun harbe wani basarakin gargajiya na yankin Bokso a jihar Plateau. an kira shi ya ga an kashe shi wannan sarki da wasu mutane da suke tafe da shi to amma a bayanin da ya mun bai ce mini ga wanda suka kashe ba ga wanda suka kama akan wannan lamari ba muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka na kira ga kasar Turkiyya ta kai zuciya nisa kuma kar ta saba ma ka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. A daidai kuma lokacin da ake samun rahotannin da ke cin karo da juna kan ko tsohon kwamandan sojojin sama ya amsa cewa shine madugun yunkurin juyin mulkin ko a'a. Kafar labaran gwamnati ta Andolu ta ce an dakatar da sojoji 8,777 kuma an tsare jami'an shari'a da kuma sojoji 6,000 bayan yunkurin juyin mulkin na ranar juma'a abinda ya tada hankalin shugabannin kasashen duniya har suka yi kashedi kan daukar matakan da ka iya yin illa ga kundin tsarin mulkin kasar jiya litini kafar labaran ta andolu ta ambato janar akin ostuk wanda tun farko ya nesanta kansa daga boran da aka yi ma gwamnatin shugaba rajab tayyip erdogan wai ya kuma ce shi wato jagoranci juyin mulkin to amma tuni ma kafar labaran ta janye wannan rahoton kuma an karyata zargin cewa yana ciki a sauran kafafen yada labaran turkiya waɗanda ba na gwamnati ba a brussels jiya litini sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yana goyon bayan matakan gurfanar da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin a turkiyya ɗin gaban shari'a amma ya yi gargaɗin cewa kar gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a yayin ƙoƙarin maido da doka da oda a ƙasar ranar lahadi erdogan ya ce a shirye yake ya maido da hukuncin kisa sanadiyar yunkurin juyin mulkin to amma babbar jami'ar harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar tarayyar turai eu federica mogherini ta yi gargadin cewa daukar irin wannan matakin za ta daƙile fatan turkiya na zama mambar eu an tabbatar da cewa wani tsohon sojan ruwan amurka ne dan bindigan nan da ya bindige wasu 'yan sanda uku har lahira tare da raunata wasu uku da safe ranar lahadi a birnin baton rouge na jihar louisiana da ke kudancin kasar birnin da tun bayan kashe wani baƙar fata a farkon wannan wata da 'yan sanda suka yi ake zaman ɗarɗar a ciki jami'an soja sun tabbatar da cewa gavin long wanda ɗan birnin kansas na jihar missouri shine karo na 29 na zagayowar ranar haihuwarsa ya rufe fuskarsa sannan ya buɗe wuta kan 'yan sanda da bindigar yaƙi ya yi aikin sojin ruwa ne daga shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 inda ya kai mukamin sergeant amma an tura long zuwa iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009 'yan sanda sun ce da alamar long ya yi amfani da kafafen yada sada zumunci ta intanet sosai har ma zuwa lokacin da yake kai harin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dambarwa ta barke a babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican 'yan sa'o'i da fara taron jiya da litini bayan da masu adawa da mai jirar ayyana shi ɗan takara donald trump suka yi ta ɗaga muryar bayyana rashin jin daɗinsu saboda an ƙi a sake barin wakilan zaɓe na su kaɗa ƙuri'a a dandalin taron babban jami'in gudanar da taron dan majalisar tarayya daga jihar arkansas steve womack ya yi maza ya gudanar da ƙuri'a kan batun sannan ya ayyana cewa yunkurin bai yi nasara ba rudun da aka gani a cikin dandalin taron ya yi kama da rudamin da ke kan tituna a waje inda ɗaruruwan magoya bayan trump da masu adawa da shi suka yi ta gudanar da gangami da tazarar kilomita guda tsakanin juna bayan da aka buɗe wannan babban taron tabbatar da ɗan takara na jam'iyyar republican wanda za a yi kwanaki hudu ana yi jiya litini a birnin cleveland na jihar ohio an tsaye da cewa za a fi mai da hankali ne kan batun tsaro da shigowar bakin haure ranar wato ranar farko ta taron waɗanda suka yi jawabai a wurin taron sun hada da gwamnan jihar texas da ke kan iyaka rick perry da mahaifiyar ɗaya daga cikin amurkawan nan da aka kashe a benghazi na ƙasar libya da 'yan rajin garan bawul a tsarin shigowar baƙi da tsohon magajin garin new york rudy giuliani da matar trump wato melania da sauransu wani magoyin bayan donald trump mai suna johannes blinton wanda ya yi tattaki daga jihar tennessee zuwa cleveland ya ce waɗanda ba su goyon bayan Trump ba 'yan ra'ayin riƙau ba ne na haƙiƙa. Hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya tana kira kwamitin gasar Olympic ta ƙasa da ƙasa IOC da ta hana dukkan ƙungiyoyin wasan Rasha shiga gasar Olympic wadda za a yi a Rio de Janeiro. Hukumar ta WADA na kuma so IOC ta hana dukkan jami'an wasan Rasha zuwa wurin gasar wadda za a fara a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shawarar da hukumar ta hana shan kwayoyin ƙara kuzarin ta bayar a jiya Litinin na tafar da wani rahoton tonan silili da ke nunin da yadda gwamnati ta yi ta ɗaukan nauyin samar ma 'yan wasan rasha kwayoyin ƙara kuzari yayin gasar olympic ta shekara ta 2014 da aka yi a soci ƙasar rashar a birnin moscow shugaban rasha vladimir putin ya yi shelar dakatar da ministan wasanni vitali mutko har zuwa bayan binciken. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, ɗazu-ɗazun nan uwar gidan ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ta yi jawabi a babban taron da ake na tabbatar da shi ɗan takara a jam'iyyar Republican. Daga ɗakin taron ga abokin aikinmu, Sahaba Imam Aliyu. Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me, to our young son Baron, and to our whole family. It's a very nice welcome, and we are excited to be with you at this historic convention. muryar da kuka ji da farko ta melania trump uwar gidan dan takarar shugabancin amurka donald j kashin inuwar jam'iyyar republican a zaben kasa da za a yi cikin watan nuwamba a nan amurka A jawabinta, Melania Trump ta yi magana ne kan irin kyawawan halayen mijinta da suka hada da kishin ƙasa da tausayi da kuma girmama iyaye inji Melania. Melania ta ce a san mutum daga iyalinsa. Donald Trump inji uwar gidansa ya girmar da 'ya'yansa suka tashi natsatsun mutane kuma kamilai. Ta kara da cewa Donald Trump mutum ne wadda Allah ya yi wa zuciyar aiki. Saboda haka Amurkawa su kwanda sanin cewa ba zai manta da su ba, saboda daga cikin halayensa akwai riƙon amana hakanan kuma ta gugar zana ga mahukuntan amurka na yanzu da ma wacce take hankoron gaji mr obama duk da cewa bata kama suna ba mutumin da ya magana kamin uwar gidan trump shine tsohon magajin garin new york rudy giuliani wanda ya caccaki shugaba obama kan batun yaƙi da ta'addanci saboda ya kasa bambanci tsakanin 'yan ta'adda da kuma musulmin kwarai giuliani ya ce da akwai bambanci tsakanin galibin musulmi da kuma 'yan ta'addan waɗanda sun fi ma kashe musulman in ji shi giuliani 'yan majalisar tarayya da 'yan wasan kwaikwayo suna daga cikin waɗanda suka yi magana tsohon ɗan takarar shugaban amurka bob dole wanda ya kara da Clinton a 1996 lokacin da Clinton ya nemi wa'adi na biyu shine kadai hana rantsuwa cikin 'yan takara da ma tsoffin shugabannin Amurka karkashin jam'iyyar Republican da ya halarci wannan taro. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na murai Amurka daga birnin Cleveland, jihar Ohio. To madalla to har yanzu dai muna kan wannan batu na taron da ake inda tun farko a jinin jiya sai da masu zanga-zanga daga bangarori duka biyu wato masu goyon baya da kuma masu adawa da Trump suka yi zanga-zangar su kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da sahabin ya aiko mana. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun hallaka wani basaraken gargajiya na yankin Bokos a jihar Plateau, Saffron Kulere da Lazarus a da wasu jami'ansa guda uku. bayanan da na samu na nuni da cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya litinin yayin da basaraken da makarrabansa ke dawowa daga wani ƙauye a yankin na bokos mr don maren mazaunin garin na bokos ne ya shaida min yadda lamarin ya auku da yamma a irin su kafe uku shine labarin muka samu wanda aka kashe shi babban basarkinmu na bokos mai suna da lazarus a kai da kuma wani su mutane guda uku da wajen shi da direba wanda ya zama yaronsa da matan yaronsa a daidai ina abin ya faru a daidai eh, hanyar kauyen shi ana kiran sha tsakanin sha da ɗaho to yarinyar yana dawowa kenan domin ya tafi aiki a gida yana dawowa ne sai wannan abin ya faru ko kun samu labarin waɗanda suka aikata wannan ɗan aiki? Su mutanen da suka sun samu tsira sun gaya mana cewa Fulani ne da suka fito suka kare su a hanya suka harbe su. So mutane uku yanzu suna asibitin da suna da harbin bindiga. Bai wuce wata ɗaya ba yanzu da aka harbe shi marubuci magatakardarsu na majalisar Bokos gaba ɗaya shi sarkin manguna. To sai ga wannan kuma ya sake faruwa. amma wani yanayi ake ciki a yanzu haka to yanzu dai mun gode domin eh, an sake kara masu tsaro suna nan eh, tun daga kafe bakwai na ga an rurrufe shaguna a ko'ina da gidaje an sa mutane kowa ya zauna a gida yanzu dai ba wata labari na tashin hankali ba. Na kuma tuntuɓi arɗon na bakwas Alhaji Yakubu Boro. Eh, ni dai da misalin karfe biyar zuwa shida shi kwamanda na sojoji na sector 7 ya kira ni ya ce min ga abin da ya je taras a an kira shi ya biya ga an kashe shi wannan sarki da wasu mutane da suke tafi da shi to amma a bayanin da ya mun bai ce mini ga wayanda suka kashe ba ga wanda suka kama akan wannan lamari ba wanda kuwa na kira jama'a na na bincika sun ce min eh su ma sun ji haka domin sun ga jami'an tsaro sun wuce mu ba mu da damuwa da su duk zaman da muke yi babu wani damuwa tsakanin mu da su idan kuwa aka ce al'ummar mu ne suka yi wannan abun zai bani mamaki domin ban ga dalilin da yasa wani zai fita ce al'ummar mu ne suka yi abin da ba su tabbatar ba ba wanda ya san wane ne don al'ummar mu ne ko duk wanda ya saba ma dokan kasa ya kamata a hukuma ta hukunta shi a kama shi a hukunta shi To sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro kan lamarin ya ci tura. Marigayi Safron Kulere da Lazarus a gaidai sarki ne mai daraja ta ɗaya da ke cikin majalisar sarakunan gargajiyan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya. malau lafiya shine cigaban najeriya to madalla a gaishe da zainab babaji to jama'a sai a mana aikin gafara wannan rahoto da aka a biyon mu a shirinmu na hantsi domin jin rahoto a kan zanga-zangar da aka yi a wajen taron To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1 da minti goma Ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. an gayyace ni dr hakim babu ame ba amma ce dan akida ba na zo sunan gayyatar da aka yi mun na zo a hakim babu ame na ansa gayyatar da gwamna ya mun na yi mishi godiya na sa mishi albarka jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya an ce an so a sami baraka tsakanin jigogin 'yan aƙida na apc a kaduna bayan da wasunsu suka ji cewa a cikin azumin da muka kammala kwanan baya a shewai ɗayansu hakim baba ahmed ya zare jikinsa ya ji ya sha ruwa da gwamnan jihar nasir el rufai wanda su yan da suke rigima da shi to babban dalilin da ya sa muka yi tunani wannan shine mai amfani da wannan wata da wannan lokaci mu jawo yan uwanmu da shugabannin al'umma mu ji ta bakin su mu ji shawarwarin su sannan idan akwai abubuwa da suke ganin muna yi wanda ya kauce hanyar tsarin jam'iyyar apc a ba mu shawara don mu dawo kan hanya babban abin da ya sa kenan kuma alhamdulillah muna godiya ga duk manya-manyan shugabannin al'umma malamanmu da shugabanninmu na siyasa da suka zo mun samu shawarwari masu amfani kwarai mun kuma gaya ma juna gaskiya kuma wannan abu ne wanda muna fata har bayan azumi za mu ci gaba da neman al'umma shugabannin al'umma daga lokaci zuwa lokaci don mu ci ta bakin su jikogin yan akidar musamman an ce ba su ji daɗin irin kalaman da suka ji suna fitowa daga bakin shi hakim din ba a lokacin shan ruwa gwamna ya yi abin da shugaba ya kamata ya yi musamman musulmi wannan wata ne na da Allah yake so a karfafa danƙon zumunci ya gayyace mu mu sha ruwa kuma mun zo mun mun amsa gayyata shi Allah ubangiji ya saka mishi da alheri ba watan siyasa ba ne. idan akwai wasu maganganu kamar yadda na ce mishi cikin mutane akwai maganganu da yawa muna neman lokaci da mu da shi mu zauna in karshen watan nan ya yi. kuma ya gaya mana shi ma yana da ni wannan niyya babu saɓani tsakanina da gwamna mai eh, girma gwamna na eh, gwamna fa na ne eh, siyasa kuma siyasa mai kyau ba ta bata mutane sai dai ta shirya mutane babu baraka a apc a kaduna state mutane na ƙara hura wannan akwai bambantan ra'ayi waɗanda suka zama kowa ya san su haka ne to rahotanni sun ce jagabannin yan akida din sun kira shi hakim baban ahmed bayan da aka yi wannan al'amari din suka zaunar da shi domin su ga mashi rashin jin daɗin su kuma su ji dalilansa ko hujjojinsa na yin hakan to koyaya wannan zai shafi zamansa a haɗe yayin da suke ci gaba da jayayya da shi gwamna nasiru lokaci zai nuna amma yanzu bari mu koma inda muka diga aya a makon jiya inda muka tsaya kan maganar kokarin kwatar apc ta abuja da ta aiko da wanzanta inuwa abdulkadir je kaduna ya kokarin sulhunta wannan masu cece kuce din bari mu maida ko wajen muhawarar da muke ji tsakanin ibrahim dan yana na yan akida ɗin da kuma shi kakakin gwamna wato salisu tanko sono in gaskiya wani wani abu shi ba ayyukan shi bane komin mun mutum zamu ga mishi gaskiya idan mutum ya ji haushi ya ji ya hau dutsen kokarin ya faɗi wannan ita ce aka dade da balbala ta shin gaskiyan ne ba a so a faɗa ko ko menene ya ji da ko a canza hawan ne ko ina zuwa malam salisu malam ibrahim da ka dauko magana zage-zage nan kwanan nan na ji sani yana wasu zage-zage shi ma kan shiga game da yan rufa'i wai butuli ne ma wai ya taba zuwa ya zauna ina zuwa ina zuwa bari in gama ai kana magana cewa suna zage-zage ne shi ma sani yana zage-zage ai da yake cewa wai um, yan rufa'i ya share shekaru kamar goma sha uku yana pdp daga cikin shekaru sha shida da ta yi sannan wai ya ja gurfana a gaban atiku ya zama chairman na bpe ya ja gurfana a gaban obasanjo ya nemi minista ya zuwa gurfana a gaban bayar da ya gwamna saboda haka yana masa irin wannan zage-zagen su a ƙarshen gaskiya dukkan su biyu suna irin wannan zage-zage duk waɗannan ɓangarori ɗin alhaji ibrahim ko ba haka ba. malali malali malali ba ya zo yi ma shi ba da abin kake magana ya mun yi magana ma ya je kwarai kuwa to kwana biyu da barin ta ajiye ya shiga rediyo kwana biyu shiga TV news shi wa ne mun mutuncin da yayi wallahi Allah ba za ka ji shi ba za ka ban shi wa ya shiga rediyo yana zagin sai shi wannan da ya duk mutanen da ya shausa ne ce nasiru ya durkusa gaban su a ƙarshe eh, sai da aka rabu baran akwai ƙarya ciki ne ƙarya ciki amma a cikin bare amma ni abin da nake cewa kwana biyu shi gidaje ya shi bari dan bidda Allah ina kuri ba ne kamar mallan ne amma abin da nake cewa malam ibrahim irin wannan bakaken maganganun suna da amfani wajen kokarin da ake na asulhunta wannan rikitan waye kamata ya nemi jama'a shugaba ake shugabanci ne ka haɗa kan mutanenka idan ka kasa haɗa kan ka dan shugabancin ka da rauni kai shugaba ki haɗa kan jama'a ka akwai rigingimu irin wannan siyasa a waɗansu jihohi na APC a cikin APC amma da yake shugabannin sa da hikima ai dauke ɗauke shi sun rike shi ya za a yi rigima da akwai akwai wanda suke gani malam ibrahim akwai wanda suke gani malam ibrahim cewa shehu sani ya fi mai da hankali a harkar siyasa kaduna maimakon sanatancin da ya kamata ya je yana yi abuja idan ka kalli zaman shehu sani a matsayin dan majalisar dattawa zuwa yanzu ka gamsu da rawar da ya taka a matsayin sanata to mana yi in tambaye ka tambaye shi ko ka tambaye masu saurayira shi akwai wani abu da ya shafi a cikin sana'a majalisa duk da sun ce suke duka kaduna idan sun ce kyauta na hana su aiki a shi ba su gyara kenan shi kyauta akwai duk wannan hayanin da ake akwai abin da ya hana shi aiki shi na majalisa constituency shi ne dan ka kaduna ne kuma ya ga abin da bai daidai ba yana da hakki ya magana ko ko ciki da suka tafa wannan shine gaskiya shine adalci muna da biya ɗaya kuma sun ga kan sannan sun yi bayan baya ka harka kofar gidanka ba mai shiga kansa ka tambaye su ka tambaye shi wallahi tallahi ka fara da ba bai isa ya buga mota ya tafi gwamnati su ga nasu ba a lokacin da kike bai isa ba Shi waye? Ita wallahi. To kuma ne ita kuma ba za a faɗa ba? An yi abin da ba daidai ba? Ai ai barci shi ne in an yi ba daidai ka faɗa in an yi daidai ka faɗa. To ina zuwa ina zuwa mallam Ibrahim ina ina to to naji naji naji eh, eh, mallam Salisu na tabbata kana jin abin da Ibrahim yake faɗa amma eh, an samin tambayar nan ku a gurin ku tunda Shehu Sani dai jihar Kaduna yake wakilta Abuja ya kuke kimanta rawar da yake taka a matsayin dan majalisar dattawan Najeriya a can. eh to abin da muke kimanta shi ne duk abin da ka yi da fara ta sama kuma ka yi shi bisa tsari maganar mutum a ce ya zo ya ba da transformer ya yi mai ne ta kaza duk ba shi a ciki yana ciki yana yana abin da ya shiga tsakanin shi da Allah babban abin da yake a mutum shi ne ya taimaki gwamnatin nan wurin yin program ɗinta musamman irin yadda za su kare muradin al'ummanta ga misali kamar maganar cin hanci da rashawa ga shi bai goyi baya ba tun daga maganar zaben su ko na karatu nan kaga duk da goyi bayan policy na gwamnati nan ba so kana ganin ba ma muna ganin ba haka yake duk wani policy da gwamnati nan zai da shi a jiha ko a kasa shi ya sani zai zo ya sa kafa ya ne shi kuma maganar wanda ake cewa yana raba tasuwa na mai wannan gaskiya ne ya ka zo ka samu wannan mafarki ce Eh, Mala Ibrahim, eh, me yasa Shehu Sani ya cika jayayya ko adawa da abubuwan da Buhari ke son ya yi? Kamar mene a ciki? Eh, kamar kaji misalan da yake bayarwa na batun albashi, na batun cin hanci da rashawa, na batun da sun. Ba mu san su ba mu iya bakin cika amma ya kuɗi ɗaya da Shehu Sani ya yi inkari da shi, sun ga masa dalili. Malam Salisu akwai wani misali da za ka yi bashi? adepa wanda suka nan yafi munafunci kenan hmm. akan wannan yan kwadugo sun zo al'ummar najeriya a abin mamaki da kai ci talaka ya fito yana kare muradin gwamnatin buhari a akan yan zuwa zanga-zanga shehu ka fito kana magana cewa dole su yi zanga-zanga wannan uku kawai ya ishe ka ko kuma ƙarya ne fara sai dai in baya zama koren in muna magana domin allah ne an samu sabbin ƙarya ne to malam ibrahim ga misalan da kake nema nan ya baka su wasu digadigai da suke cikin wannan gwamnatin kuma a wancan lokacin shi kan shugaban kasa da kansa ya ce bai da wannan karin

gaishe ku to muna da shiri guda ɗaya tilau da ya rage mana a wannan muhawara da muke ji na rikicin apc na jihar kaduna wanda bayan mun gama wannan za mu mu cikin wani sabon batu muna ko fata za a ci gaba da kasancewa ta da mu muna dai godiya ga su bakin namu ibrahim ɗanyina da salisu tanko sona da kuma musamman wakilin macen kaduna nasiru yakubu bani yaro da ya taimaka muka da shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakkwata a washington dc To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. sauraro kunnen kanawa. To ƙara uku ka sha labari. sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To madalla wanda kuma ya kama ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To Amurka na kira ga kasar Turkiyya ta kai zuciya nesa kuma kar ta saba ka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. An tabbatar cewa wani tsohon sojan ruwan Amurka ne ɗan bindigar nan da ya bindige wasu 'yan sanda uku har lahira ranar Lahadi a birnin Baton Rouge na jihar Louisiana. dambarwar da taɓa wato dambarwa ta ɓarke a babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican 'yan sa'o'i da fara taron jiya litini an kashe somaliya farar hula aƙalla sha hudu an kuma raunata wasu uku a wata musayar wuta tsakanin sojojin habasha da mayakan al a kudu maso yammacin somaliya ranar lahadi jami'ai a yankin sun zargi sojojin habasha da kashe-kashe barkatai bayan sun fafata da mayakan alshabab a ƙauyen wardine mai tazarar kilomita 30 yamma da birnin baidowa wani ɗan majalisar dokokin somaliya mai suna ibrahim isaac wanda ya ziyarci ƙauyen jiya litini ya gaya muryar amurka cewa shi da kansa ya kirga gawarwaki sha uku na farar hulan da aka kashe nan take yayin da wani kuma da ake kokarin kai shi asibiti ya mutu a hanya ya ce dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su farar hula ne wani tsohon mataimakin ministan tsaro wanda ke wakiltar yankin ya ce ya tattauna da mutanen ƙauyen waɗanda suka shaida masa cewa sojojin habasha ne masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma cd da salaman abu waɗanda suka haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in anjima salamu alaikum